Esta Sura goma Girman Mordekai Sarki Zarzas ya sa a biya haraji a ko'ina a cikin daular, har zuwa ƙasashe masu nesa na bakin teku, dukan ayyukan Sarki Zarzas masu iko da masu girma tare da cikakken rahoton girman Mordekai wanda sarki ya yi masa, ba a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Midiya da na Farisa ba? Mordekai mutumin Yahuda shi ne na biyu a matsayi bayan Sarki Zerzes, mai farin ciki kuma a cikin Yahudawa, aka kuma ɗauke shi da martaba cikin ’yan'uwansa Yahudawa, gama ya yi aiki don kyautatawar mutanensa, ya kuma yi magana don a kyautata rayuwar dukan Yahudawa.